gabatar da nasir hamisu lamido saima muhammad ɗan kaka. Mutuwa ba ta ware ba babu yaro ba ba za a yi sai bai zo ba. Hajiya Rabi. Domin babban sarki ya yi shirin. Duk a cikin shirin. gaskiya ni na san ruwa baya tsami ganna kuma in ka ji gudu da labari fita ki bar min gidana da kai yau kan in kare ganin ki a nan gidan yau har haka ce ta kai mu da kai a gidan nan fitan ba maka gida ba da kai yau kan in kare ganin ki a nan gidan to za hana mu haɗuwa a gidan su ba tunda tun muna ƴan yara ne. yan kika ki fita yanzu nan zan yi waya yan sanda su zo su tafi yo su zo mana har wani gida ne da kai da za zaka yi mun waya kwadakin ana magana ba ki tsaya ki mun kwantar zanci duk gaggawan gwazo ma dai aita bari a haihu to ana ga baka tsaya bane ka bincike abin da to wani irin bincike zan yi ki tuna san da muke da ke haka ba ta taɓa faruwa ba sai yanzu har me zai tada hankalinki yanzu ya zama kuma kin ɗauki abubuwa su zo su da fi cancanta a kan harkar bikinsa wato shi ne shirye-shiryen da nake ganin ya fi dace a yi na zamani a wani babban mota a nan lagos street ya kamata a ce shi aka kama aka samu kaji aka samu raguna aka tattara yan uwa da abokan arziki domin a farantar da su bikin nasa duniya ba ta kaunar dan nan eh, da ma wani abu aka yi duk ki fara a duk ki masa kaca kaca amma idan ba haka ne kuma ke a ina kenan zaki ji sanyi wurin miji ba da daɗi kuma yar ma sun kwaci to ya zan eh, shi ba na sun da suka sani ba na su ai kuma ke son kuma ya to ai shi ne ni ma nake ga wani ne sunan shi sai ne kin ga idan shi gurgur kamar gudun lahira